bayan da mukaddashin shugaban najeriya farfesa yami osin banjo ya kori malam lawal daura a matsayinsa na shugaban hukumar leƙen asiri ta ƙasa wato dss daga mukaminsa kuma tuni aka naɗa mr matthew sayefa domin ya maye gurbinsa sabon darakta general din mai riko ya yi ganawa da manema labaru a najeriya inda ya tabbatar wa 'yan ƙasa cewa zai bi ƙa'idoji na doka wurin gudanar da aikinsa kuma zai tabbatar da cewa duk jami'ai ko mutanen da ke tsare hannun hukumarsa za a tabbatar da an bi doka wurin yi musu shari'a ko kuma sallama su daga zarge-zargen da ake musu idan babu hujjojin ci gaba da riƙe su wannan jawabi dai yana zuwa ne a daidai lokacin da kofa ta buɗe ga dukkan alamu daga 'yan Najeriya daban-daban wanda ke ci gaba da tsokaci akan 'yan uwansu ko abokanai da aka kama aka tsare ba tare da bin ka'idojin da doka ba bayan da kuma a waɗansu lokuta ma kotuna sun ba da izini cewa a saki wa'yan mutane amma ake zargin malam lawal daura ya ci gaba da rike su ba tare da bin ka'ida ko hukunce-hukunce na kotu ba wani lauya mai fafutukar kare hakkin bil'adama kuma ɗaya daga cikin lauyoyin da suke da irin wannan kokin akan malam lawal daura wato barista abdulhamid muhammad ya mun karin haske dangane da muhimmancin da wannan sanarwa da mr matthew sayefa sabon mukaddashin shugaban hukumar leƙen asiri ta ƙasar wato dss ya bayyana wa 'yan najeriya to na ganin wannan alwashi eh, yana da dangantaka ne ko kuma ya samu a tarihi ne daga abubuwa da suka dinga faruwa a ƙarƙashin shi wancan a director general na wannan hukuma lawal daura wata muna ta ganin abubuwa a matsayin da lauyoyi wanda suke zaman kansu a ƙasar nan kuma yanda muke tafiyar da shari'u akwai shari'u wanda yake ni kaina na yi su a ƙasar nan wanda wanda ya shafi ainihin mutane kusan guda uku wanda aka kama su aka yi musu zargi na magana boko haram aka kulle su fiye da shekara ɗaya muka je kotu muka samu a hukunci a akan wannan al'amarin cewa a sake su kuma har a biya su madiya muka rubuta leta muka tura wasiƙa muka ta musamman muka rubuta ma ainihin shi wannan director general lawal daura muka jawo hankalin shi da waɗannan hukunci sannan kuma muka muka muka sa waɗannan hukunci da muka samu na kotunan nan cewa a sake su kuma ga maganar biya muka samu tabbas in cewa an samu waɗannan wasiƙu ba abin da aka yi har yanzu da nake maka wannan magana muka sake rubuta wata wasiƙa domin tuni me yiwa ko ba a ga waccan ba aka sake zama haka nan ba a yi komai ba to ana wannan cikin wannan al'amari sai muka samu labari ɗaya daga cikin su ma yanzu haka yana nan an yanke mishi hukunci yana yana yana prison na kuji so waɗannan abubuwa ba wai wannan na ba da shi na na musami amma a yanzu kana ganin masu kiraye-kiraye cewa a gurfanar da malam laudara a gaban kule bisa irin zarge-zargen cin zarafin mutanen da ake yi masa kana ganin suna da hujja kuwa eh to ai hujjar nan zai zo ne ga bincike in bincike ya nuna akan waɗannan abubuwa sun faru karara kuma in an kai kotu kuma ana da hujjoji kuma ana da madogara menene zai hana ba za a yi haka ba ai shi bincike sun yi nuna saboda shaidu ne da kuma madogara a kotu in aka kawo shaidu da madogara akan ganin da'awar da ake yi akan al'amura ai dole ne ya dace a kai kotu saboda su tana sun tsarin mutane sun za musu sun tilasta musu daga ƙarshe ai kotun ɗaya ake zuwa duk inda aka kai aka komo dai kotun to inda bincike ya nuna akwai laifi ta aje kotun lauya abdulhamid muhammad kenan ɗaya jikin lauyoyin da ke korafi cewa ana zargin malam lawal daura tsohon shugaban hukumar leƙen asiri ta najeriya wato dss ya rike waɗansu mutane a cikin ƙasar ba tare da bin ƙa'idoji ko yi wa kotuna na najeriya biyayya ba umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya